Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. kamar yadda aka saba ga yan hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shuɗewa. Dakarun sojin Najeriya sun gano biyu daga matan Chibok Amina da Saira. Tuni shugaba Buhari ya mushi bakuncin Amina da tun farko aka gano da mahaifiyarta a fadar Aso Rock. Kungiyar kwadagon Najeriya ta auka yajin aiki da samun karancin jama'a don matsakaimin dawo da farashin fetur naira tamanin da shida. Ga majin kungiyar kwadagon Comrade Ibrahim Khalil. Ko dai mu riƙe shugabanmu ko kuma mu kyale azzaluman Najeriya su ɓace mana shugaban da muke da imani. a kansa. Dan awarin kungiyar Nasiru Kabir ya ce a'a ba za su je yajin aikin ba. Ba adalci ba ne kuma mu ba za mu saurare shi ba kuma mu ba za mu yarda da wannan abu ba. Dr. Ahmad Addayib daga Jami'ar Azhar ta Masar ya zo Najeriya da wa'azin yaki da tsaurin ra'ayi. Aw mashi'at Allah ta'ala. Ga maraba daga Sheikh Khalid Aliyu na Jama'atu al Islam. In aka ce maka Sheikhin Azhar to ya koshi har ya yi gyatsa ya ƙara ya baje kolinsa na ilimi. Allah ya yi wa ɗaya daga shararru masu shari'a yanar gizo daga arewacin Najeriya Abubakar Tayiru rasuwa bayan aikin tiyatar da tsakoyin hanji appendix nasiru da likayen murar amurka daga abuja najeriya haka fa to yanzu za mu shiga zaurenmu na tattaunawa Nasiru zai ci gaba da jagorantar tattaunawa kan miyagun nan da kan bullo daga duhun daji su farma mutane daga loto zuwa loto a arewa maso yammacin Najeriya musamman ma jihar Zamfara. Yau Nasiru zai ɗora ne daga inda yake sake komawa ga takwaransa. a Nasiru kwanaki mun ga wasu hotuna masu ban takaici da tsoro a jihar Kebbi inda wani ɗan kasuwa aka ba da labari ya yi tafiya sai aka zo aka samu an yanka iyalansa gaba ɗaya har da ma watakila wasu yaran makwabta da suka shiga gidan wannan bawan Allah. Eh, yara ne an tashi da safe an saba gani za su tafi makaranta sai shiru-shiru ba a ga sun fito ba eh, daga nan wani ya hau ta katanga duba sai ya samu duka an yanka su eh, kuma ba ɗauko miya gidan ba wannan ba ga al'amuran nan akwai watakila abubuwan da ba mu wata gaba ko kuma kawai dai mazihu irin na ƙarshen zamani kawai wanda kashe-kashe yanzu kusan rayuka a najeriya sun zama kamar ba su da wata daraja eh to kamar yadda kace masifu ne na ƙarshen zamani dama nan masalar da sallam ya gaya mana cewa a hadisi ingantacce lokaci zai zo za a rika kashe-kashen rawukan muminai kamar ana kashe to kusan wanda aka kashe bai san dalilin da yasa aka kashe shi ba shi wanda ya kashe din bai san dalilin da yasa aka kashe shi ba to kusan wannan lokacin kusan shine muke cikin yanzu kusan abin da muke ah, fama da shi abin da nake gaya maka nake ce maka su waɗancan bayanan sirri na tsaro ke magana yanzu yau idan aka ce maka ah, ah, misali wani jami'an gwamnati babba an kashe dan uwan shi ko an kama dan uwan shi idan gwamna ya zo ya ce ya ba ya kira shi kwamishina na 'yan sanda ko wani sufeto na 'yan sanda ya gaya mashi cewa to ga matsalar da aka ce an samu a guri kaza kuma ina so wannan matsala daga nan zuwa guri kaza ina so a tabbatar da cewa an ga an samu matsala an kawo man sakamako an fito da wannan wannan wanda aka sace an gano man shi ko kuma an kawo man cikakken rahoto kan wannan abu ya ya faru me yasa ya faru kuma ya aka ya faru kaga shi sa nake gaya maka za ka ga kuma a wannan cikin lokacin da aka yi saboda irin wannan abubuwan sun faru a baya tsohon ministan kuɗi Uh, ungozi okonjo oila lokacin da waɗannan masu garkuwa da uh, mutane suka sace uh, mahaifiyarta shugaba janatan kwana biyu uku aka basu sun fito da wannan jami'an sanda da shi feto janar na 'yan sanda ya ba su dokar cewa su tabbatar da an kano wannan wannan mata akwai wani shahararren mai kudi da yake kudu maso kudu ana ce mashi tony elimelu lokacin da aka sace oshi saboda yana shi saboda abokin shugaban kasa ne a shi wancan shugaban kasa eh, wanda ya wuce shugaba jonathan shi ma da aka ba da lokaci aka ce ana so zuwa lokaci kaza su jami'an tsaro su tabbatar da cewa wannan mata an dawo da ita kuma an dawo da cikin lafiya da kwanciya sun kawo ta to kaga duk wannan al'amari yana hannun su wannan eh, jami'an tsaro menene matsalar ku wani tallafi kuke so ya zami wannan matsala muna so mu kawo ƙarshen wannan matsala wannan matsala ba ta karfi karfin mu ba muna so mai maganin ta tun kafin a ce ta kai wani matsayin da ba za mu iya tunkarar ta ba a wannan ina ganin kusan za a iya cewa ah, rundunar 'yan sanda na cewa suna da bata gari dama a cikinsu waɗanda kuma kullum suna cewa suna ƙoƙari su yaƙi da su dama kusan ba za a ce duka jami'an eh, mutanen kirki ba ne amma ga shi yanzu an ba da umarnin ɗaukar jami'an 'yan sanda su dubu goma inda ake ganin kusan duka 'yan sandan najeriya ba su fi dubu ɗari uku ba eh, suna kula da kusan mutum miliyan ɗari da saba'in eh, awal ya kake ganin lamarin nan To a dama wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da za su taimaka a samu sauƙin wasu al'amura a fannin ɗiban jami'an tsaro ɗin sai dai dole ne a dinga tantancewa daga irin halayya ta irin mutanen da za a ɗauka. Na farko a tabbatar da sahihanci da ingancin ma'aikacin da za a ɗauka a aiki. 'yan vigilante a tabbatar su ma an dan musu wani alawus wanda za su dinga samun wani abu ni a tunani na ma a faɗaɗa wannan abun to kaga su ma idan gwamnati ta dan jawo su a jika aka samu sun su ana ba su alawus ana karfafa musu gwiwa za a taimaka wajen kawo saukin wannan al'amari yanzu kaga shi kansa birnin Sokoto ko kuma in ce birnin Gusau babbar eh, cibiyar headquarter jihar zamfara ɗin. ya fara cika da 'yan gudun hijira waɗanda suka dinga guduwa daga wayannan ƙauyuka da ake kai musu farmaki wanda hatta kai ga yanzu akalla a sansanin da ake ajiye wayannan 'yan gudun hijira an ce akwai sama da mutum ɗari uku, kuma wannan adadi kullum hauhawa yake yake karuwa a ko da yaushe saboda wayancan suna ganin ba za su iya komawa mahallansu su zauna ba domin irin masifar da suka gani ko kuma suka tsere mata ko suka guje mata to kaga matukar aka ce za a samar da tsaro in aka yi tsari mai kyau to wannan wannan tsaron zai iya kaiwa ga har yankunan nasu kuma a da su su ci gaba da rayuwa a cikin wannan yankin nasu a tabbatar da cewa dai a wajen ɗiban sabbin ma'aikata ba a ɗebi bara gurbi saboda yanzu ga mafi akasari wasu zaka ga daga cikin 'yan rundunar 'yan sandan suna aiki magana ta kawai me zaka shi. wani in ya zo wajen cikin ma ba bukatar sa ya ga me kake dauke da shi ba me ka kunso me ka kawo a'a me zaka danka masa kana danka masa kawai ka wuce kai tafiyar ka to kaga wannan akwai gyara ya kamata su kansu jami'an tsaron a dinga ba su bita ana kulasar da su a ba su kyakkyawan kulawa a bangaren albashinsu da sauran su sannan kuma a ja musu kunne da barazana wajen kaucewa cin hanci da rashawa domin su dukufa wajen karewa da kare rayukan al'umma wannan zai kawo mana sauki kuma ina ganin Allah ya ta inda za a bi matakan daki daki za a samu sauki domin ganin cewa al'umma ta dawo tana ci gaba da rayuwa cikin kwanciyar hankali da lumana masu sauraro kuna ci gaba da sauraron shirin mu tattauna ne da sashen hausa na muryar amurka ya saba gabatar muku duk mako a ranar asabar inda kuma muke ci gaba da ɗaukar wannan shiri daga nan ɗakin ɗaukar shirye-shirye na muryar amurka a babban birnin najeriya abuja wanda kuma benjamin gawan ke haɗa mana sauti Eh, nasiru gambo malumfashi da awal sharifalala falala shugaban kungiyar gizago kungiyar nan ta kare haƙoƙin bani adama da samar da sassauci ko in ce rangwame ta duniya wato amnesty international yawaye eh, ta yi taro a nan abuja eh, inda shugabanta ambasada mk ibrahim ya karanta rahoton kungiyar da suke ba da shawari dakatar da yanke hukuncin kisa a nan najeriya kamar yadda wasu kasashe suka soke hukuncin kisa inda ya nuna ba shakka hukuncin kisa yana baya kawo maganin waɗannan irin laifukan da ake aikatawa wannan yankin na arewa maso yamma waɗannan sace-sace misali an kama mai sace mutane ko wanda ya kashe wani aka kashe shi to idan suka zo kai farmaki su ma da irin wannan hukunci yake ganin za su kari wannan mugunta tasu amma bari mu saurari abin da shi ambasada mk ibrahim ke cewa mun lura yawancin kasashen duniya an rage zartar da hukuncin kisa dalili kuwa shine a sun lura kisa baya rage laififuka da ake yi abin da ma ke faruwa kamar yadda muka sani a tarihinmu sanda ake kakkashe barayin yan fashi a kai su bakin teku a harbe su ko a kai su filin kwallo a kashe su su ma sai suka daɗa ƙudurin niyyar ɗin duk wanda suka zo suka yi mara fashi su kashe shi in magani kawai ka yi za su kashe ka don in ka kai karan sun tabbata za a kashe su ne don haka muke kiran gwamnati cewa a tsaya ba wai kawai kar a yi kisa ba shari'a ake so a yi na fi sabilillahi a tabbatar cewa akwai adalci a cikin shari'a da ake. Lallai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawa. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne sakatare janar na jama'atu Nasiru Islam Sheikh Dr. Khalid Aliyu Abubakar. da kuma rabaran ɗan Juma'a Adamu na majami'ar Ikwa da ke kanan damu ga Sheikh Dr. Hali. Yan wani 'yan Najeriya, Assalamu alaikum. na mai fata na wato alkhairi. Da ƙoƙarin jan hankalinmu baki ɗaya, cewa ita rayuwa dama abokiyar jarrabawa ce. Duk inda ka ga daɗi wata ran sai ka ga rashin daɗi din da aka ga lafiya sai an ga rashin lafiya din da aka ga farin ciki sai an ga bakin ciki duk inda aka ɗaukaka to sai an ga wato haɗuwa to don haka wannan tsari ne na rayuwa yanayin da muka samu kanmu a cikin wannan ƙasa mu wacce take mai albarka lallai lallai abin yana buƙatar dogon numfashi kafin mutum ya wato sake a ya fidda magana magana zaren bunu in ji masu hikimar magana don haka bai kamata a ji mutum ya buɗi baki ya yi magana ba sai da abin da yake wanda yake mai dacewa to don haka ya kamata mu ɗauki abubuwa sannu a hankali kuma mu zamanto muna masu lura. tsakani da Allah halin da ake ciki komai fa bai faruwa sai da sanin Allah kuma komai ka gani dama abu ne da yake an tsara shi to amma mai hankali shine mai dogon numfashi mai kuma duban abubuwa da wato idanuwa na basira sai hakuri halin da muka samu kanmu a yau na kuncin tattalin arziki babu kaza babu kaza babu babu babu babu to lallai al'amarin mu yi haƙuri da kuma yawaita kalamomi wanda suke na sanin ya kamata zage-zage ba zai dawo da al'amura ba yarfe da jifa da maganganu waɗanda suke kamar na gabaye na ma masu hankali ba ba su ya kamata a ji daga bakin mu ba ina muke mu mutane ne waɗanda suke masu addinai ina muke muna da kyawawan al'adu me yasa ba za mu koma ga Allah ba me yasa ba za mu rufe shi ba shine maji wato roƙon bayi kuma da sannu zai yaye mana kuma tsakani da Allah kwanukan jin daɗi da buɗi da lafiya da yabanya da farin ciki da alheri da nishaɗi sun fa kwanukan wato talauci da baƙin ciki da damuwa inda kwanukan baƙin ciki da damuwa da talauci da masifa su suka fiwa da dai kuma 'yan adam ɗin ba sa nan baki ɗaya to mutuna kwanukan farin ciki lokacin da muka shiga bakin ciki don mu gode wa Allah kuma yanzu sai ya zamanto mun ƙara haƙuri hakikatan shugabanci dama haka yake komai shi ake yarfawa ko da kuma al'amarin ba haka yake ba to amma lallai lallai a rika kyautata wa shugabanni zato kuma a rika haƙuri da su kuma a rika tausaya musu aka ce na bayan fage gwanin kokowa inda wanda ke kokawa yau shi za a ba wannan al'amarin na shugabanci watakila da an ga taɓarɓarewa fiye da wato haka don haka matsala ce babba kuma lallai lallai abin da ya kamata ne shine mu bada cikakken goyon baya ga gwamnatinmu irin inda take ƙoƙarin da cin hanci da rashawa inda take ƙoƙarin toshe duk wata kafa da ake ta'adi da barna da arin gizo inda take ƙoƙarin mai da kowane abu inda ya cancanta wurin adalci da gaskiya da sanin ya kamata hakikatan kowa dai ya sani ba abu ne wanda yake koyayye ba ƙasan nan an yi fata-fata da ita an yi yaga-yaga da ita duk an yi mata halin wato bera a ɗiba ta nan a ɗiba ta can ba dan dai wannan ƙasa tamu mai yawan albarka ba ce kusan da yanzu ba ma mai samun ɗan ruwan da zai ɗan kurɓa a bakinsa. Shi ma rabaran ɗan juma kiraye da abugi jaki abugi tai. Assalamu alaikum jama'ar arewacin Najeriya maza da mata babba da yaro. Ni ne mai suna rabaran ɗan juma Adamu Kudanto daga Ekwa Bishara Hausa Gambawan. A kamar yadda na saba yin bayani haka yau ma musamman akan abin da ya shafi ƙasarmu Najeriya ƙasarmu ma arewacin Najeriya tunda a nan nake a zaune to a kan abubuwan da suke faruwa na farko batun yajin aiki da ƙungiyar kwadago ta yi kira to duk abin da kaga an yi a ƙasarmu Najeriya abu ne wanda akwai dalilin yansa to sai dai abin da zan ce a nan akwai karin magana da bahaushe da cewa inda kaga giwaye biyu suna fada to ciyawa ce take shan wahala a cikin wannan eh, jayayya su ƙungiyar kwadago suna nuna cewa suna yi saboda talaka to ita ma gwamnatin tana fada saboda talaka to amma duk da haka cikin wannan fadan talakan ne yake shan wahala domin lokacin da aka tafi yajin aiki akwai abubuwa da yawa da zai shafi shi talakan akwai talakan da sai ya fito waje zai samu abincin da zai ci a wannan yinin to idan bai fito ba kuwa ba shi da wani abu da zai ci to haka kuma idan akwai wani dalili da in ya fitan ba zai iya komai ba to fitowarsa ba ta zama masa da amfani ba saboda haka ni a gari na abin da nake kira a bangarorin nan biyu ƙungiyar ba da bangaren gwamnati abin da zai kawo shi ne a zauna a teburin shawara a sulhu a fahimci juna su su fahimci manufar gwamnati a kan dalilin janye wannan tallafi na man fetur domin shi dai talakan yana nan in ma an ba da tallafin ga abin da ke faruwa ga waɗanda tallafin yake tsayawa a hannunsu to su suke ce riba abin shi talaka dai yana cikin yanayin sa na shan zafi to wannan shi ne abin da nake gani kowanne ya sani dalilin da ya sa Allah ya kai shi ga matsayin da yake ƙungiyar kwari kuma ɓangaren shahararru su san dalilin da ya sa Allah ya kai su da wannan matsayi A aka bangaren gwamnati su ma su san dalilin da ya sa Allah ya ba su matsayin da suke a kai akwai wata al'umma wadda su yana a bisa kansu kuma su sani cewa akwai ranar shari'a wadda Allah za su yi masa bayani a kan nauyin da ya dora musu na al'umma na da suke a kansu na biyar da haka bangaren zaman lafiya to nan kan za mu iya cewa kan muna godiya ga Allah mun za mu ci abin ba laifi kan domin yadda ake sakin bababamai a baya abin ya yi sauki sai dai yadda ƙasar take da yawa lokacin da aka maganta wannan bangaren to wani bangaren yana ɓallewa a yanzu akwai sauki a bangaren sakin bababamai amma in je wani bangaren akwai damuwa abin da ya shafi kidnapping domin musamman ka je abin da ya shafi bangaren tudun wani ɗan kadai to babu yadda za a yi magidanta su iya sama ko su kwanta hankalin su kwance abin ya sha karfin su suna nan a zaune mutum na zaune sai a zo a kama shi ƙarfi da ya jiya tafi da shi in an tafi da shi sai a kira da ko iyali cewa ga adadin kuɗin da ake bukata ko da su ko babu wanda suna son mahaifinsu ya dawo gida su san diyar da za samu kuɗi su je su tura to gurin da akwai irin wannan damuwa ta kwanci hankali babu waɗannan yana ci gaba da cutar da mu da haka ina kira ga 'yan arewacin najeriya ko ma daga wannan bangare ne ko daga wannan sashi ne adiba a ce fulani adiba a ce suwa ne to ko ma dai suwa ne ne ni na shi ne bari dukkan mu mu gane cewa rayuwa ba a yau ba ta iya ci gaba sai akwai zaman lafiya idan babu zaman lafiya shi kansa addini gagara yake babu wani abu da zai iya ci gaba a inda muke Sai Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.